a wata matsaya da aka cimma tsakanin hukumar ta zaɓe da kuma wakilan jam'iyyun siyasun da suka shiga wannan zaɓe da aka gudanar babban jami'in hukumar ta inec na wucin gadi a zaɓen na kogi kuma mataimakin shugaban jami'ar ahmadu bello da ke zaria Profesa ibrahim umar ya ce hukumar tana tsamayen sakamakon zaɓe daga wasu ƙananan hukumomi guda biyu da ake fuskantar matsalar zirga-zirgar ababen hawa domin sai an bi ta kogin naija zuwa jihar ta naija kafin a samu shiga kofi fitowa daga waɗannan yankuna da ake jiran sakamakon zaben nasu alhaji ahmed bagudu biyambo shine kakakin hukumar ta inec a jihar kogi kuma ya mun karin haske ta wayar tarho game da matakin da hukumar zaben ta ɗauka wanda suke da nisa akwai mazaɓun da ke da ita lokacin kanta sai ka shigo jihar Niger in ka shiga sai ka shiga ka hau kwale-kwale ka kyalle ka ke gulbin kogin kwara can kuma tun da kogin kwara ko ya rugu da ruwa akwai kananan koramu wanda suke zuba ma kogin kwara su ma can tsallaka da kwale-kwale ake ba daga dai akwai abin da bature kan ce difficult terrain haka sai kuma kananan hukumomi kuma guda biyu wanda ake cewa uh, kofa ta arewa da kofa ta kudu kuma a lokacin shi ma yana da nisa kuma akwai yan koramu sai kuma ta kanda a lokacin kananan hukuma kananan karamar hukuma ta lokacin kenan kuma ta ibaji kuma ba ga ya kwace wasu gidaje to kaga su ma yana da wuya haka muna sa ran da za su iso to kuma tun da an gama na karshe an yi tara sauran guda biyu ta ga cewa a ta jira ba san lokacin za a zo ba gunda aka kura to ya za ka bayyana sakamakon zaben yanzu yadda aka gudanar da zaben kun gamsu eh, mun zaɓe mun tattara bayanan muke yi ah, kuma abinda sakamakon nuna shi za a faɗa yan takara da wanda ya ci dama shi yana gani ya gamsu wanda bai ci ba in bai gamsu da yadda ake ba kaga da kaga ya san da zai je gaba yawa saboda haka nan muna ta tabaya dai wanda kuma yana da korafi a nan wurin yakan yakan taso ya magana wani sai a yi mai bayani to yanzu sai da safen kenan dai za a bayyana wanda ya samu nasara da wanda ya faɗi insha Allah in an kawo wannan kananan hukumomin tattara da an tattara bayanai sai a faɗi wanda ya samu rinjaye in ya kai ga faɗi a faɗi sakamako a faɗi wanda ya ci shi kenan sai a faɗa insha Allah. Babangida Jibrin Murya Amurka daga Najeriya.